الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon tsaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na asabar yau muna 27 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajrid da sarih li ahadith al-jami' as wallafar Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Latif az rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 212 a cikin wannan littafi da muke cikin hadisin حديث وهي حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في ثلاث الليل ونمتن يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك سينا كالمنبري wato yana hudu ba kamar da ya zo a cikin wasu ruwayoyi yana hudu ba a kan mirbari ya tambaye shi mai kake gani game da sallar dare kala annabi ya ce mafina mafina bibbiyu bibbiyu fa'iza kashiyar subha sallawa haidatan idan ya ji tsoron ketowar asubahi sai ya sallaci raka a ɗaya Fa'auta autarat lahu ma salla sai ta mayar masa da abin da ya sallata witri wa innahu kana yaqulu shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum Ku sanya karshen sallar ku ta zanto witri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da haka wani hadisi kamar da muka ambata karatunmu da ya gabata cewa imamul bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban wanda mun ambace su a wancan karatu hakanan imam muslim shi ma ya fitar da shi hakanan tirmidhi uh, abu dawud da tirmidhi da nasa'i uh, da ibnu maja hakanan al-imam malik ya fitar da shi a cikin littafin sa al-muwatta hakanan al-imam ahmad shi ma ya ruwaito shi a wurare daban-daban wurare masu yawa a cikin littafinsa al-musnad haka nan imamu ad-darimi shi ma ya fitar da wannan hadisi da malamai da dama sun fitar da shi a cikin littattafansu na hadisai mun fara sharhin wani hadisi ni magana cewa wannan mutum ba a iya tantance sunansa ba akwai ruwaya da take ishara kamar cewa abdullahi dan umar ne to amma wasu ruwayoyin sun nuna cewa ba shi ya yi tambayar ba Ah, sannan kuma wannan tambaya an yi ta ga annabi sallallahu alaihi lokacin yana kan mimbari yana hudu ba sahabbai suna zazzauna a gabansa suna sauraron hudubarsa wannan shi ya sa imamul bukhari ya kawo hadisin a wannan karkashin wannan babi babu alhilaki wal julus fil masjid babin da yake magana akan alhilak wato yin da'ira da kuma zama a cikin masallaci ce zama a masallaci wani hadisi yana kunshe da batun zama a masallaci tun da an yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a cikin masallaci a yana hudu ba kuma an sani cewa duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba to akwai sahabbansa a gabansa a zazzaune suna sauraron a maganar halka kuma wasu suka nuna cewa shi kansa wannan hadisin zaman a cikin masallaci suna sauraron sa kamar zama ne na halka wato kamar zama ne na wurin darasi kamar irin yadda kuke zaune nan a gaba a kuna sauraron karatu to haka su ma sukan saurara sukan zauna su saurara haka shi kansa wannan daidai yake da da halka wasu kuma suka ce ai ya kawo hadisin halka din shine hadisin Abu Waqid al wanda yana cikin cikin wannan babi shi mai wannan takaita hadisan shine ya bai kawo mana shi ba saboda ya riga ya gabata a cikin kitabul ilm mun karanta shi a can to gaba da muka tsaya a kanta shi ne da ya tambaya a kan sallar dare ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama me zai sani ko me zai faɗa game da sallar dare to shi ne sai annabi ya ce da shi masna masna masna masna ba tare da tanwini ba ba masnan masnan ba masna masna bi ghairi tanwini آه، وتببيو ببيو اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباء بكت مثنى لا تفديش با تعرض تنويني با مثنى ببيو آه، أما يميتاشي ببيو ببيو سبب مبالغة دانونا وتكرفف أنسا شوى ببيو ببيو amma ko da cewa kai masana ya wadatar zai ba da ma'anar to amma kuma aka maimaita faɗarsa wannan maimaitawar an yi ta ne dil mubalaga fit ta'kid dan a karfafa ansar cewa bibbi bibbi shine sallar dare Abdullahi dan Umar shi ya rawaito wannan hadisi kamar yadda muka gani ya fassara manufar Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa bibbiyu bibbiyu da yake nufi da bibbiyu bibbiyu kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim hadithin ukba ibn ah, hurayf yake cewa an tambayi abdullahi dan umar ma ma'ana masna masna aka tambaye shi menene ma'anar masna masna bibbi bibbi da annabi ya faɗa qala abdullahi dan umar ya yace tusallimu min kulli rak'atayn tusallimu min kulle kulli ka yi sallama daga kowace raka'a biyu wato wannan shine fassarar da abdullahi dan umar ya yi wa hadisin da ya ruwaito masna masna wato ka yi raka a biyu ka yi tahiya ka yi sallama ka tashi ka yi raka a biyu ka yi tahiya ka yi sallama haka abdullahi dan umar ya fassara hadisin kaga wannan ya zanto martani ne ga wasu daga cikin hanafiya wanda suka fassara masna cewa ana nufin ka yi tahiya tsakanin duk wato raka a kowace raka a biyu ka tsaya ka yi tahiya Ka ce haka ake nufi to kaga rawi adra bi marawa shi ya fi sanin abin da ya ruwaito kuma abin da ya fassara shi din shine almutabadir ila alfahm ne abin da zaka fara fahimta daga magana an ce sallar dare bibbiyu bibbiyu abin da zai fara zuwa a tunaninka a kwakwalwarka na fahimta shi ne duk bayan raka'a bi ai sallama ba wai duk bayan raka'a a yi tahiya a tashi ba a yi tahiya a miƙe ba domin ka faɗi haka to sallah mai raka hudu ma za a yi ce mata masna ana sallar ruba'iya tunda ita ma kai raka biyu ta ya kace ka miki amma kana iya cewa sallar a zahar masna ko ka cewa sallar ra'asar masna ko isha'i ka ce mata masna kaga gaba a faɗar haka ya nuna kenan masna ana nufin ka kai tahiya yi sallama ka tashi ka abin nan to wasu sai suka yi hujja da wani hadisin cewa ya nuna kenan duk sanda kake nafila to kana yin raka'a biyu dole kai abin nan duk sanda yin sallar dare kana yin raka'a biyu dole ka sallame ka tashi ka sake kawo wata biyun sannan ka sallame ba za ka iya haɗe wato raka'a hudu a lokaci guda ba ko sama da haka suka ce wannan hadisin ya dullo ala ta'ayyunin fasli cewa dole ne a rami tsakanin raka'o'in sallah ta dare ibnu daqiq al-eid a cikin littafinsa al-ihkam sharhu umdatul ahkam yake cewa wannan shine zahirin lafazin zahirin ansar da annabi ya bayar cewa salatul layli matna matna ce domin wannan shi ne uslubin da aka yi amfani da shi yake tabbatarwa tunda uslubul hasr ne an yi hasrul kabar fil mubtada wato kamar an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama mecece sallar dare fa hasara al mubtada fi khabari salatul layli matna sallar dare bibbici wato kamar babu wata sallar dare wadda ba haka take ba kamar an takaita sallar dare a zaman zamantowarta bibbiyu ya ce wannan shi maksudi Yace ce domin da a ce za ta wuce bibbiyu to zai zama wannan ya wuce ya sabawa ansar da shi ya bayar ansar da ya ba salatun laili masna in ya zama ana iya yin sama da biyu biyu ko hurhudu hurhudu to kaga ya saba wa hakikanin yadda an take to amma da yawa daga cikin aljumhur da yawa daga cikin malamai sun saba ma wannan fahimtar abinda suka fahimta a nan suna cewa annabi ya faɗi haka ne li bayanin afdal li bayanin afdal dan yayi bayanin abin da yafi zama falala abin da yafi lada wato yafi yafi lada shine dubbi biyu saboda me saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi uku a hade yayi biyar a hade yayi bakwai a hade yayi yayi hurhurhuru a hade duk an samu yayi takwas a hade kamar da zamu karanta insha Allah a nan gaba kace to tunda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba bibbi bibbi din ba to nan yana bayanin abin da yafi zama falalani, to amma ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujalladi na biyu shafi da 472 yake tara yake cewa maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin al-afdalu ne cewa abinda yafi shi ma ba dole bane ba dole a faɗi haka ba tunda tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa abinda yafi sauki ne ga mai sallah ya yi raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama sannan ya tashi ya ƙara ya kara dasa wasu biyun ya zauna ita ya sallama ya fi masa sauki ya yi hurhuru ko ya yi biyar ko ya yi shida ko bakwai ko sama da haka a lokaci guda saboda ka tana wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana al-akhaf wanda yake sauki ne kuma a taga mai uzuri ga wanda yake da uzuri bibbiyun ya fi masa yanzu mutum ya shiga sallar asham da liman yana nufin a yi raka'a biyu yana da wani abin da zai je ya yi ko wani abu ya taso masa a lokacin da ya shiga raka'a ta biyu raka'a biyu kaga a sallame a duk raka'a biyu ta bi masa sauki akan a ja shi har zuwa raka'o'i da yawa to haka suka ce ba ba dole bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan shi ya fi lada a tana yiwa ya faɗi abin da ya fi sauki ne kuma ya fi dacewa ga wanda yake da uzuri inda wani al'amari yana iya bujurowa ibn hajar yake cewa walau kana alwaslu li bayan aljawaz faqat lam yuwazib alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce hadewar kawai annabi yana hadewa ne dan ya nuna ya halatta amma rarrabewar ita ce tafi tafi lada to annabi zai ta yi ba tunda bayanin jawaz zai iya tabbata ne koda da yi sau daya koda sau daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka ga ya hadi to shikenan za a fahimci cewa ya halatta to amma annabi rika yin haka akai akai a sami ya sai da dama kamar da zamu zo mu gani a duka sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar wutri da su za a ga cewa akwai yadda ya rabi akwai yadda ya haɗe akwai yadda ya rabi akwai yadda ya haɗe kaga wannan ba za a ce kawai annabi yana yin haka bane dai bayanin jawaz yana haɗewa ne kawai dan ya bayyana yin hakan halal ne a'a kuma wanda ya yi da'awar cewa ai haɗewar khususiyarsa ce wanda shi ma wanda a ce da ba ta da tushe khususiyya ba ta tabbata sai da dalili al-aslu fi af'al an sallallahu alaihi wasallam shine shine al-aslu fi af'al an sallallahu alaihi wasallam annabi ya abu ka'ida shine ana iya koyi da shi a cikin wannan abu sai idan an samu togaciya togaciya kuma shine dalili daga alkur'ani ko daga sunna da yake nuna cewa wannan abu annabi kadai aka halarta wa banda wani to za iya cewa wannan khususiyar amma in ba haka ba to ba a da'awar khususiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da muka faɗa ya inganta daga gare shi cewa ya rarrabe kamar yadda ya inganta daga gare shi cewa ya yi su a haɗe abu dawud da muhammad ibn nasir abu dawud a cikin littafin sunan muhammad ibn nasir a cikin littafin su qiyamul layl sun ruwaito ta hanyoyi guda biyu ta hanyar al-auza'i da kuma ibn abi zaid dukkansu sun ji daga zuhuri shi kuma daga abu eh, daga urwa daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma baina an yafrugha min al-isha'i ila al-fajr 11 raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla tsakanin lokacin da ya gama sallar isha'i zuwa hudowar al-fajr yana sallatar raka'a 11 sai ta ce yusalli min kulli raka'atayn yana yin sallama daga kowace raka'o'i guda biyu da yayi kaga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabewa sannan kuma hadisai sun tabbatar da cewa yana hadewa kamar yadda zamu ambace su nan gaba a haka nan wannan hadisi har ila yau da yace masna masna wasu sun yi hujja da shi akan cewa to ba a yin nafila raka'a ɗaya tal dole sai ta kai biyu shi salatul layli masna masna in banda wutiri to babu wata sallar nafila da take zamowa kwaya ɗaya tak wato a ɗaya tak a ibnu da al-eid a cikin ihkam al-ahkam al-ihkam shay al-ahkam a ciki yake cewa hujja da wannan hadisin ya fi hujjar da wasu suke bayarwa na cewa da ya halatta a yi nafila a ɗaya tak to da an mayar da ana iya mayar da da da da da an da an mayar da sallar da da ba hana yin kasar a sallar abin nan a sallar maghrib ba da kuma sallar asbahi wasu sun yi hujja da wannan yace a wannan hujja tana da rauni amma yi hujja da wannan ya tafi karfi kace annabi ya ce salatul layli masna yana nan raka'a biyu ce take fara ba a yi nafilar da ta kasa raka'a biyu ba wuce ba wanda ya hujja da kasar ya ce abin nan kasarun maghrib da kuma kasar subhi shine a tahawi a cikin littafinsa sharhu ma'ani al wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka ce ba abin da zai hana ka yi ka'a ɗaya ta zama ta zama nafila saboda mai saboda hadisin da ya zo cewa hadisin abu zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu khairu mawdu'in faman faman sha'a istaghfar wa man sha'a istaqalla as-salatu khairu mawdu'in ay khairu ma wada'ahu Allah sallah ita ce mafi alkhairin abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wa bayinsa wato cikin ayyukan da Allah ya shar'anta bayansa babu kamar sallah faman sha'a wanda ya ga dama istaghfara to yawaita ta faman sha istaqalla wanda ya ga dama yayi kadan to suka ce tunda annabi ya ce istaqalla yayi kadan kadan yana fara daga raka daya saboda haka ita sallar salla ba ta kadan ko da kayi ta kadan tana nan a khairu mawdu'i wato mafi alkhairin abinda bawa Allah ya shar'anta wa bawa a wani hadisi at-tabarani ya fitar da shi a cikin littafin al-mu'jam al-awsat الشيخ ناصر الدين الألباني a cikin sahihun targhib ya hassana isnadinsa a malamai sun yi saɓani dangane da alwaslu walfaslu alwaslu walfaslu a sallan nafila ta dare wanne ne ya fi alwaslu shine ka haɗe raka'o'in ka yi su zubi ɗaya ba tare da zaman tahiya ba sai a ƙarshe shine alwaslu alfaslu shine duk bayan raka'a biyu ka zauna kai hiya? shi ya fi ko kuma wannan ne ya fi to akwai saɓani a tsakanin malamai al almajirin imam ahmad abinda ya kaito daga imam ahmad yana cewa allazi akhtaruhu fi salati al-layl masna masna fa in salla bin nahari salla arba'an arba'an ko fa in salla bin nahari arba'an arba'an fala ba'sa imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa ni a zaɓi na sallar dare mutum ya yi ta biyu biyu amma in da rana ne zai yi filar ya yi hurhudu hurhudu ya ce babu laifi wato shi a wadda ruwaya ta al'asiram daga imam ahmad kamar yana fifita wato rarrabewar a sallar dare akan yin ta a harhaɗe muhammad ibn nasir muhammad ibn nasar almarwazi a littafinsa ya mullai hmm. ah, shi ya faɗi irin wannan magana ta imamu ahmad yake cewa qad sahha anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu awtara bi khamsin lam yajlis illa fi akhiriha ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah taraka'a wato yayi sallah yayi sallar dare raka'a biyar bai zauna ba sai a ƙarshe ila ghairi zalika min al ahadith dallati ala al wasl da hadisai da dama waɗanda suke nuna haɗewar wato yin su a harhade yace illa anna nakhtaru an yusallima min kulli rak'atayn amma mu inji shi Muhammad ibn Nasr yake cewa mu zabun mu shine ya rika sallama bayan kowace raka'a biyu likaunihi ajaba bihi sa'ila domin da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa wa mai tambaya kaifa salatul layl sai ce da shi masna masna bibbiyu bibbiyu yace wali kauni ahadith al-fasl athbata wa akthar turuqan ce kuma hadisan da suka zo da rarrabewar wato ba har haɗewa ba rarrabewa yace waɗannan su suka fi tabbatuwa kuma su suka fi yawa hanyoyinsu suka fi yawa wannan shine abinda ibnu nasr ya ambata wato maganarsa ta kunshi raddi ga addawuli addawuli ahmad ibn nasr abu ja'far addawuli al-maliki at-tilmisani yana da sharhin muwadda yana da sharhin bukhari irin cikin malaman malikiya ne wanda ya yi wata da'awa kuma wasu suka goyi bayan shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama أنه صلى النافلة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين cewa annabi bai taba yin sallar nafila sama da a bibi ba wato babu inda ya taba hadewa shi haka dawudi ya faɗa to amma abin da ya faɗa din ya saba wa abin da ya tabbata a hadisai da alama wato bai yi zurfin bincike ba saboda hadisan da annabi ya haɗe sallah suna nan da yawa wasu a cikin sahihai kuma yayi sharhin sharhin yayi sharhin bukhari ko ya sharhin muwatta Ah, za mu karanta wasu daga cikin ah, ah, sallolin da annabi sallallahu salama ya yi na dare da yadda ya salla masna masna da kuma inda ya har harhade akwai hadisin Abdullahi dan Umar shi ne wannan da muka karanta cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam salatul layli annabi ce salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla sallar dare raka'o'i biyu ne idan mutum ya yi tsoron ketowar asuba hudowar asuba sai ya sallaci raka'a daya dan ta zama masa wutiri a watar waye ya ce kama rajulun faƙali ya rasu Allah kaifa salatun laili yaya ake sallar dare wannan hadisin game da muka faɗa shi da hadisin da muke karantawa a gabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wutiri da raka'a ɗaya ya yi wuturi a ɗaya kamar yadda ya zo a hadisi a wani hadisi kamar yadda za mu karanta nan gaba fa iza khashita sun hafa autir da raka za mu karanta za mu zo ƙarƙashen hadisin za mu karanta wannan gaba in ka ji tsoron asubahi ka yi wuturi da raka a ɗaya akwai hadisin abu ayyub abu ayyub al-ansari hadisi ne wanda imam abu dawud ya rawaito shi a tabarani ya rawaito shi malamai da dama sun rawaito shi al a mustadrak ya rawaito shi ibn abdulbar a cikin kitab tamhid ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-witru haqqun ala kulli muslim hadisi ne sahihi isnadin sahihi ne ibn hibban al-hakim bisun sahashi annabi yake ce alwitru haqqun ala kulli muslim wutri haqqi ne akan kowane musulmi faman sha'a awtara bi sab'in wanda ya ga dama ya wutri da raka'a bakwai waman sha'a awtara bi khamsin wanda ya ga dama ya wutri da raka'a biyar waman sha'a bi thalathin wanda ya ga dama ya yi da raka'a uku waman sha'a awtara bi wahidatin wanda ya ga dama ya wutri da raka'a daya faman ghalaba faman ghuliba falyumi iman wanda wato bacci ya ci karfinsa to koda da imani ne koda da nuni ne ya samu yayi kada ya kwanta ya baccin nan bai ba haka nan akwai hadisin Abdullahi dan Umar al-witru rak'atun fi akhir al-layl witri raka'a ɗaya ce a ƙarshen dare wanda yana cikin sayo muslim akwai witri da raka'a uku witri da raka'a uku shi kuma yana da sifa guda biyu kowanne mutum ya yi ta yi sifa ta farko mutum ya yi ya sallaci waɗannan raka'o'i guda uku ɗin raka'a biyu sannan ya yi sallama sannan ya sallaci raka'a ɗaya ya sallaci raka'a biyu ya yi sallama sannan ya tashi ya sallaci raka'a ɗaya yadda muka saba yin wuturi sai mutum ya yi biyu ya yi sallama ya tashi ya kawo ɗaya ya sallama ko kuma sifa ta biyu ya sallaci ukun gaba ɗaya a haɗe ya haɗe su wancan shine alfaslu wannan sifa ta biyu ita ce alwaslu wato ko dai ya rabe ya yi biyu ya yi sallama ya tashi ɗaya ko kuma ya yi ukun gaba ɗaya a haɗe ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe sai a raka a ƙarshe saboda abin da ya tabbata daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu الحاكم يا فتى شيء اتكين آه، المستدرك هكذا الطحاوي اتكين شرح معاني الاثار شيخ ناصر الدين الالباني اتكين للتافه الصلاه التراويح يا انزل ولا الروايه اتكي النبي صلى الله عليه وسلم يكتا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاه المغرب ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشر اخرجه الحاكم kada ku yi sallar wuturi raka a uku da za ta yi kamanci ciniya da sallar magriba sallar magriba an san yadda ke raka a biyu a yi tahiya a tashi a kawo daya a yi tahiya a yi sallama sai kan ku yi wuturi wanda za ta yi kama da sallar magriba ce ku yi wuturi, raka a biyar ku yi da bakwai ku yi da tara ku yi da goma sha daya ko kuma ku yi da uku din in ka ga kai uku din a zace wanda ba ta yi kama da da magariba ba da ba ka zauna ba sai a ƙarshe wannan ya tabbata a cikin hadisin ubayy ibn ka'ab hadisin ubayy ibn ka'ab yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan nasa'i kuma isnadin sahihi ne yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من الوتر سبح اسم ربك الأعلى النبي هنا كان تسبح اسم ربك الأعلى أسل وتري وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ركعة بكم كانت تقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ركعة بكم كانت قل هو الله أحد سيتي ولا يسلم إلا في آخرهن ما يسلم سيأكل شنزه aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta ruwaito kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai a raka'a ta ƙarshe wanda ya rano a haɗe ya yi su domin inda ya zauna ya yi tahiya ya miki sannan ya kawo ɗaya to ya yi ta yi kama da da magariba kuma ya ce kakwai da magariba to haka ce ya yi baya sallama sai a ta ƙarshe ma'ana bai zauna ba ya yi tahiya a tsakanin raka'o'i biyu da eh, raka'a ta biyu da ta uku ya yi raka'a biyu ya miƙe bai zauna ba sai da ya kawo ta uku sannan ya tahiya sannan ya sallama wanda shine ma'anar la yusallimu illa fi akhirihinna wanda yana nuna zarcewa wato haɗewa gaba ɗaya ba tare da zaman tahiya a tsakaninsu ba kuma wanda ya tabbata daga aikin wasu daga cikin sahabbai kamar yadda ibn nasar a cikin kiyamun layl ya ruwaito wannan littafin ya mullai na ibn nasr na ibn nasr littafi ne babba mai amfani kamar yadda ibn hajar yake cewa littafi ne wanda yake nafisun jiddan yana da wato amfani matuƙa da gaske sai dai babu shi har zuwa zuba buga shi complete ɗinsa sai mukhtasar ɗinsa na bakarizi Makarizi ya yi sa ya taƙaita shi wanda yana da bugu akwai tsohon bugu rubutun wanda aka yi tsaba a hajariya ce kuma tsaba kamar rubutun hannu ne ma a pakistan da jimawa shekaru masu yawa sai kuma daga baya aka sake buga shi bugu irin na zamani to kusan ba za ka samu wani littafi da ya magana akan sallar dare ba kamar sa ta fuskar tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ko ina da magana akan fiqhun su da kuma tattaro da ayyuka na magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai babu littafin da ya kai wannan tattaruwa sosai to ya kawo aikin wasu daga cikin sahabbai irin wannan a daga cikin dalilan da za su tsara karfafa wannan hadisin abu ayyub da makaranta wa man ahabba an yutir bi talatin falyafal akwai wutiri da raka'a biyar shi ma sifofin guda biyu kana iya yin sa kana iya yin wasu kana iya yin fasul kana iya yin fasul kana iya yin wasu tun yi sallashe shi masna masna sannan ya sallaci raka'a ɗaya daga ƙarshe wato ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama sai ta shekawo ɗaya wanda shi ne masna masna ɗin shi ne alfaslu sannan za ka iya yin alwaslu ka yi su a haɗe gaba ɗaya shi ne ka yi raka'a biyar ɗin duka ka yi ta zarci ba tare da ka zauna sai a ƙarshe dalilin wannan hadisin da ya gabata na abu ayyo kamar a haɓa an yi wutura bai falyaf'al da hadisin Abdullahi da Umar da muke karantawa salatul layli matna matna fa idza khashiya ahadukum al-fajr aw tara bi rak'atin sana hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Muslim ya fitar da shi tana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'a يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن تكي سواء النبي صلى الله عليه وسلم yana yin sallah raka'a goma sha uku da daddare yana yin wutiri da guda biyar baya zama sai a ƙarshen su a wata ruwaya take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli 13 raka'a bi raka'atay al-fajr yana sallar raka'o'i uku tare da raka'atay al-fajr wato sha su ne sallolin sa na dare sai kuma raka'atay al-fajr binan eh, eh, eh, raka'a biyu sai zama sha uku. hakanan uh, akwai ruwaya da abu awana da fitar da ita a cikin littafin sa al-mustakhraj ala sahih muslim cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi khamsin la yajlisu illa fil akhirati minhunna annabi yana yin wutiri da raka'o'i biyar baya zama sai a raka karshe hakanan akwai wutiri da raka'a bakwai raka'a bakwai wanda ita ma tana da waɗannan sifofi guda biyu tana da sifar alfaslu da kuma alwaslu alfaslu a rarrabe raka'atai ne raka'atai ne masna masna ko kuma alwaslu shi ne a yi bakwai ɗin gaba ɗaya ba tare da an daddatsa su ba shi ma hadisin abu ayyo da ya gabata shi ma yana tabbatar da wani kuma sha'a autara bi sab'in wanda ya ga dama ya wuturi da bakwai wanda kai sallaci duka bakwai din ummu salama ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin jami'u tirmidhi da sunan Nisa'i. ta rawaito take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rak'a annabi yana wutri da rak'a 13 falamma kabura wa da'afa awtara bi 70 yayin da ya girma yayi rauni sai yake yi da raka'o'i bakwai wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin yana cikin abin da sunan nasa'i da kuma jami'ul tirmidhi haka nan imam ahmad ya ruwaito shi daga cikin malamai sun inganta shi kamar alhakim ya inganta shi ala sharta shaikhain ahmad shakir a tahqiqin da yawa littafin imam ahmad shi ma ya ya inganta shi a tahqiqin da yawa tirmidhi sana hadisin ibn umar da muke karantawa shi ma shaida ne akan wannan cewa salatu laili masna masna yana kai bi bi bi bi to kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu sallama ka tashi kai daya kai bakwai a hadisin aisha wanda shi kuma imam muslim da nasa'i suka rawaito take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awtara bi tis'i raka'atin lam yaq'ud illa fi thabinati فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يسلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يسلي ركعتين وهو جالس take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wutiri raka'a tara baya zama sai a raka'a ta takwas zai zauna yayi hamdala ga Allah ya ambace shi addu'a shi tahiyya sannan kuma ya miƙe sannan ba tare da ya yi sallama ba sannan ya kawo raka'a ta tara sannan ya zauna ya ambaci Allah ya addu'a ta ce tahiya sannan ya yi sallama guda ya yi sun mai sallimu taslimatan yusmi'un ya yi sallama da kudu zamu ji yake yi sannan a zaunan sai ya raka'a guda biyu da mai magana akan raka'a wato yin wasu raka'o'i guda biyu bayan mutune hmm. take cewa falamma kabura wa za'ufa lokacin da girma ya zo masa ya fara manyanta a wutara bi sab'i raka'atin sai ya yi guda baku kamar yadda ummu salama ta ambata a hadisin tirmidhi da nasa'i thumma yusallimu fa yusalli as-sabi'ata thumma yusallimu taslimatan thumma yusalli raka'atayn wa huwa jalis shi ta yana yin bakwai sai ya sallama raka'a ta ƙarshe sannan kuma sai ya sallaci raka'o'i biyu a zaune to haka nan akwai yin wuturi da raka'a tara kamar yadda hadisan suka gabata hadisin Aisha da ya gabata ya ambaci wutiri da raka'a tara shi ma yana da waɗannan sifofi guda biyu sifatul fasli da sifatul wasli ko dai a yi a rarrabe ko kuma a yi su a harhaɗe da zanto zai zai sallaci raka'a tara ɗin sannan zauna a ta ƙarshe to shi ma hadisin wanda zai zama dalili a kansa Salatu laili matna matna kaga shi ne alfaslu din ya yi bi bi bi bi bi har sau hudu sannan ya tashi kawo daya kaga ya yi tara kenan haka nan akwai hadisin sa'ad ibnu hisham da yake cewa hadisin sa'ad ibnu hisham yana cikin sai muslim yake cewa qultu ya ummul mu'minin yake cewa ya ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya ce da ita abbe ne an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin kyawawan halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce da shi alasta taqra alquran wai ba kana karanta qur'ani ba qultu bala na ce sosai kuwa ina karanta qur'ani sai ta ce fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana alquran ai alquran da kake karanta shine dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam abinda kake karantawa a cikin na kyawawan halayya da kyawawan ɗabi'u su ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi قال فهممت أن أقول ولا أسأل أحدا عن شيء حتى حتى أموت yace sai da su in tashi daga lokacin ba zan ƙara tambayar wani mutum wani abu ba kila yana nufin akan wannan dabi'u na abin tunda dai an ce masa alqur'ani ma'ana dukkan wani kyawawan dabi'a da ya gani alqur'ani ya faɗaitar akan sa ma'ana annabi sallallahu alaihi ya da wannan sifa mai kyau dukkan wani mummunar ɗabi'a da alkur'ani ya yi jan kunne a kanta ya yi gargaɗi a kanta annabi ya nisanci ta da haka shi ma zai nisanci ta sun ba badali sannan sai na sake ra'ayi fa qultu anbi'ni an qiyam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ki ga mun yadda annabi yake qiyamul layli mana sai ta ce alasta taqra ya ayyuhal muzammil baka karanta ya ayyuhal muzammil ya kai mai ya kai mai lulluɓa. shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce bala eh mana ina karantawa ce fa inna Allah azza wa jalla istarada da al-layl fi awwal hadhihi sura farkon saukar wannan sura Allah ya farlanta tsayuwar dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tsayuwar dare shi da sahabbansa tsawon shekara guda Wa وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء Karshen surar bai sauka ba sai bayan wata goma sha biyu Allah ya rike shi a sama daga surar ai an yi sassauci a kan wajabcin tsayuwar dare to bai sauka ba sai bayan shekara guda hatta an zala Allah min ya hadhihi surar takfif har daga ƙarshe Allah subhanahu ya saukar da sauki a sassauci a ƙarshen sura inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار ألم أن لم تحصوه فتاب الله عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن الله سبحانه وتعالى يتشتو يا غير يدك كتطي ودل كيد سحبنك يا سنكما ديك يد ذاك ذاك إكلي ديك الأمر با ba za ku iya ba za ka Allah ya sassauta mu don a cikinku akwai matafiya akwai marasa lafiya akwai wanda suke yan eh, eh, kasuwa za ka aka ce kowa dole sai ya tashi da dole kiyamun laili wajibi ne to abin zai zama akwai nauyi to amma Allah ya rike waɗannan ƙarshen surar bai sake ta ba sai bayan wata goma sha biyu wata shekara ɗaya cur annabi da sahabbansa suna ta kiyamun laili ta ce fasara kiyamun laili ta tsawon بعد فريضة في قيام الذي يدا وتأوي باين دا فرلا قال فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني أو وتر رسول الله يا أم المؤمنين تكبان الأبار يا وتر من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوق, فيتسوق ويتوضأ ويسلي تسع ركعات ta ce muna shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallama asuwakinsa da abin da zai yi tsarki da shi wato ruwan alwalarsa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai ya tashe shi cikin dare annabi ya asuwaki sannan ya alwala wa yusalli tis'a raka'atin sai ya sallaci raka'a tara ce la yajlisu illa fi thamina baya zama sai a raka'a ta takwas thumma yaq'udu sannan sai ya zauna wa yadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu wanda ita ce tahiyya ya ambaci Allah ya gode masa ya be shi addu'a sun bai sallimu taslimatan yasmi'una yayi wata sallama da duk zamu ji shi sun bai salli rak'ataini ba'da ma yusallimu huwa qa'id yana zaune sai kuma ya wasu rak'o'i guda biyu fatilka raka rak'atan ya bunay to wannan sune rak'o'i 11 ya dana فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بالسبع yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam girma ya masa ya fara nauyi wato nauyi to sai ya sai ya rika mutri da raka'a bakwai wa sana'a fil rak'atayn mithla sani'a al-awwal ya rika yin yadda ya kai a farko wato bayan yayi sallama sai raka'a biyu a zauni tace to fa tilka tis'un ya bunay wannan sune raka'u tara ya kai dana wannan hadisi yana cikin sahihu muslim annabi bisa shahid dai a cikin shine annabi sallallahu salama ya yi wutri da raka a tara ya yi takwas gaba daya a haɗe hade sannan ya tashi ya kawo daya sannan wutri da raka a sha 11 wanda su ma hadisai da dama sun zo su ma wutri da raka a goma sha 11 su ma suna da wannan sifar guda biyu sifatul fasli da wasli wato sifatul fasl shine rarrabewa raka'atayn matna matna kamar da wani hadisi Abdullahi dan Umar ce ko kuma sifatul wasli shine har haɗewa to har hadewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci arba'an arba'an sannan ya sallaci uku kamar da yazo a cikin hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman yake cewa na tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa kaifa كانت صلاته صلى الله عليه وسلم yaya sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take wace qiyamul laylin sa ya yake a ramadan fa qalat ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala 11 rak'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce rak'a 11 a sallar ta ramadan ko a sallar da ba ta ramadan ba sai ta ce yusalli arba'an yakan sallaci raka'o'i ma'ana a ya raka a hudu a haɗe ba tare da ya zauna tsakaninsu ba fala tas'al an husnihun an husnihinna wa tulihinna kada ma ka ce za ka tambayi irin kyansu wannan rak'o'i hudu da tsawon su thumma salli arba'an sannan sake sallar hudu wato sallatar rak'o'i hudu a haɗe fala al an husnihinna wa tulihinna kada ka ma tambayi yaya kyansu da kuma tsawon su thumma salli talatan sannan sai ya sallaci uku su ma a hadi قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر يا رسول الله ذاك يبتشك فكيوتري يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إذا نونا فكن يبتشي أما زوجها تبات بتشي أوتر واير تتشي كان يسلي ثلاثة عشر ركعة إن ثلاثة ركعة قوم شاؤكم yusalli thamani raka'atin thumma yutir yana sallar raka'a takwas sannan sai ya wutiri thumma yusalli raka'atayn wa huwa jalis sannan ya sallaci raka'o'i biyu yana zaune fa idza arada an yarka qama faraka raka'o'i biyu yakan yi karatunsu a zaune in ya so ruku sai bi biki tsaye ruku a tsaye sannan sun bai ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة ونسون ركعتين الفجر ويصلى biyu tsakanin kiran كلا da الإقامة ta sallar asbahi wannan hadisi yana cikin sahihai amma dawud ya ce lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla fi nafilati akthara min rak'atayn rak'atayn kaga ka yayi sharhin hadisin ma wata kila ya manta haka nan an rubuto daga ita Aisha radiyallahu ta'ala na ke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منهن بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيسلي ركعتين خفيفتين تشي النبي صلى الله عليه وسلم تددري يكن سلاتي ركعة ابو مشاء ديا سنن يوتري ديا إذن يقام آه، يوتر منها بواحدة يجنى وتري ديا ديا شكين شاء ديا سنن إن يقام في أنكشن جدا أكم فارنس ندامه ya dan kishin gida ya dan huta har lokacin da mai kiran sallah zai zo gaya masa lokacin sallah yayi sai kuma ya sallaci raka'o'i biyu wadanda ba masu tsawo ba haka nan a wata ruwaya take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruga min salati al-isha'i ila al-fajr 11 raka'a yakan sallaci raka'a 11 tsakanin gama sallar isha'i zuwa hudu al-fajr فكان جرى صلاة العشاء زوا سورة الفجر يسلم بين كل ركعتين فكان قوة ركعة بيوزة يسلم ويتر بواحدة سنة سيوترين ركعة دايا فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر إذا مكرا صلى الاصباح ينشروا يقام سيرا صلى وتبين الفجر الفجر يكيتو يبينها وجاءه المؤذن بسند الشيء يسند الشيء قام فركع ركعتين خفيفتين سيتاشي يركعوا إبيما ما تصعوبا ثم اتجع على شقه الأيمن سنة سيتن تشنجد أكن قارن سنة داما حتى يأتيه المؤذن للإقامة حسي بكرا صلى يازو دومين تاير الإقامة وانا هنا نشكي سيو صحيح آه سيو مسلم وانا الرواية بسنة تشكي سيو مسلم تو كذا wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da a sa da dare yayi wasulu yayi fasulu daga ba magana cewa wanne ne ba wanne ne ba ko wanne mutum yayi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama babu magana cewa wanda yayi wannan yafi wanda yayi wannan yafi kamar yadda wasu suka tafi akan haka wasu daga cikin malamai sun yi hujja da mafhumin wannan hadisi za ta salatul layli sallan dare sai aka ce annabi ya ce salatul layli masna masna sallar dare biyu biyu biyu sai suka ce kenan ta rana hurhudu hurhudu sai da annabi ya ce ta dare biyu biyu sai suka ce to abinda za mu fahimta kenan ta rana hurhudu hurhudu to wanda shine al-istidlal bil mafhum wato mafhumin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ah, wannan an samu daga ahnaf hanafiya kuma an samu wannan magana daga ishaq ibn ibrahim ibn rahoya alhamdulillah to malamai suka ce wannan mafhumul laqab ne mafhumul laqab ne mafhumul laqab shine dilalatul lafz lafz alladhi ulqa alhukm bihi bism alalam suna ne kamar sunan yanka kamar sunan lagabi a danganta hukunci da shi kamar a ce bilal ko abdullahi dan umar ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce bilal kai kaza sai a ce to kaga wanda ba bilal ba ba zai yi ba tunda bilal aka faɗa shi shine mafhumul laqab to wannan kuma mafhumul laqab laysa bi hujja ala rajih magana dantacciya ta malamai mafhumul laqab ba hujja bace to ko ma hujjacce je su malamai suka ce to ko ma ce me yasa kuka ce sai hudu don ba ku ce shida shida ba takwas takwas ko bakwai bakwai don me za ku ce shi ma laisa masur mafhumin kadan ba hurhudu kadai ba ne makomin biyu kuma wannan ai tambayar shi aka yi tambaya ce aka yi sai ba da ansa gwargwadon tambayar da aka yi masa an masa tambaya ya za a yi sallar dare ce masana masana ba yana nufin cewa inda an tambaye shi ta rana ba haka zai ce ba ta daren aka tambaye shi tarar ya ansa da an tambaye shi ta rana mai zai hana ya ba da wani ansa ai ba tambaye da sallar da rana ake masa ba wasu suka ce akwai wata ruwaya ma da take nuna hukumul maskot maskotu anhu shine hukumul mantuq an mantuq bihi take akwai ruwaya ma da ta zo ai an ambaci yini, an ambaci rana salatul layli wan nahari matna matna salatul laili wanda hari masna masna ita ce riwayar da ta zo a cikin kutubu sunan sunan abi dawud tirmidhi nasa'i ibn majah hakanan ibn khuzaima ya fitar da hadisin ya inganta shi da wasu daga cikin malaman hadisi da dama sun fitar da hadisin ali ibn abdullah al-bariqi ali ibn abdullahi al-bariqi al-azdi daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli wan nahari matna sallar dare da yini bibbi bibbi ce ga an samu karin wan nahari anan riwaya ko babu wan hari salatul layli matna matna amma Aliyu bariqi ya ruwaito ya ƙara wan hari. hadisin abdullahi dan umar ne ba wani hadisi ba hadisi ɗaya ne shine wani hadisin da muke karanta amma ruwayarsa salatul layli wan nahari masna masna wasu daga cikin malamai sun tabbatar da ƙarin da yayin cewa ta ƙarin ya tabbata eh, al-baihaqi ya hikaito cewa imam al-bukhari ya tabbatar da wannan ƙarin a cikin littafin sa sunan sunan al-kabir mujalladi na biyu shafi na biyu shirya tamanin da biyar hakanan ibn khuzaima ya inganta wannan riwayar wadda take da ƙarin wanda hari haka nan almajirinsa ibn hibban shi ma ya fitar da shi a cikin littafin da ya kira sahihi haka nan abu suleiman al-khattabi shi ma ya tabbatar da wannan a cikin littafin sa ma'alim sunan ya tabbatar da ruwaya haka nan an a cikin almajmo majmu shi ma ya ce wannan isnadin sahihi ne shaukani a cikin nailul autar shi ma ya tabbatar da wannan ahmad shakir har zuwa kan sheikh nasiruddin al-albani rahimahumullahu ta'ala albani a cikin littafinsa littafansa sahih sunan abi dawud tamamul midna sahih al-jami' duk ya tabbatar da ruwayar salatul layli masna masna salatul layli wan nahari masna masna za mu zo mu yi magana akan wannan ƙarin na wannan hari din da akwai shi ko babu shi mun dai ji wasu daga cikin malamai kuma manya sun tabbatar da cewa akwai ƙarin amma za mu ji kuma ra'ayin wasu daga cikin manyan malaman hadisi waɗanda su kuma suke da ja game da wannan ƙarin na wannan hari cewa hadisin abdullahi dan umar bai kunshe wannan tsarin ba annabi cewa ya salatu laili masna masna insha Allah karatunmu na asabar ta sama ba ta sama ba ta sama ba mai zuwa ba insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani abinda muka yi da daidai eh, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh